Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba to insha Allah shi wannan sirri da muka zo muku da shi a sirri ne na zobar rauhani ga kuma yadda ake zobar rauhani amma da farko kafin mutum ya yi shi ko ya amfani da shi yana da kyau ya samu sarfal amar wasu kuma su samu ibadalin sihir wanda ya san yana da matsala na tauraro ya je a buɗe mishi wadda mun sa sirrika irin wannan da suka shafi buɗe tauraro to in Allah da idan mutum zai aiwatar da wannan sirri farko abin da ake yi mutum zai je ya samo hawainiya guda uku idan ya samo hawainiyar nan guda uku to zai zo ya rubuta makisi na fihi abada ajib ya rauka ya ilu wal jinnu salsala dishu sannan bayan ya rubuta wannan zai rubuta wa hibzan min kulli shaidanin rajib zai rubuta ajib ya shagada ya shagada fasa ya ilu wal jinnu shagada fadishu zai rubuta shi kafa ɗaya a bakar takarda zai rubuta inna zayyana sama a duniya bi zinatul kawakib zai rubuta a jibi ya kauka ya ilu wal jinni kauka baɗishu to idan mutum ya rubuta wannan a wajen takarda zai naɗe ya sa a bakunan wannan hawainiyar to daga nan insha Allah idan mutum shi zai makan shi zai haɗa wannan hawainiyar da wannan zai haɗa wannan hawainiyar idan ya haɗa wannan hawainiyar da wannan takaddar zai sa takaddar a cikin hawainiyar sai ya binne ta bayan ya binne ta to shikenan zai zo ya samu ya yanka rago in ya yanka rago zai sa wannan zoban akan ragon idan ya sa zoban akan ragon to daga nan insha Allah bayan ya sa zoban nan akan ragon to zai zo ya dau wannan ragon ya je ya tafi ya haka shuri ya sa ko ya haka gidan tururuwa ya sa to idan ya haƙa wannan gidan tururuwan ya sa ragon ana raba shi sadaka ne to ya danganta wani zai yi amfani da turaren binta sudan wani zai amfani da turaren kamfani wani zai amfani da turaren dan duwala wani zai amfani da turaren sandar mai kurege wani zai amfani da turaren dan goma wani zai amfani da wardi ya danganta da irin ɗabi'un taurarin mutum wanda kowa ya san yanayin ɗabi'un shi wanda ɗabi'un shi tsawo zafi ne zai amfani da turare mai taushi wanda ɗabi'un shi sanyi ne zai amfani da turare mai zafi to haka dai ake yin aikin to daga nan insha Allah mutum bayan an soya wannan naman an raba sadaka shi ma zai an soya ci daga cikin wannan abin da ya shafi naman kuma kana iya aiwatar da wannan zoban da yawa dan ka raba ma al'umma dan ka ba jama'a su ma su amfana da shi to insha Allah daga nan in ba a sa akan ba ana iya sa a cikin tumbin kada a zubar da kashin na komai to daga nan insha Allah mutum da daddare zai tashi zai zauna bayan ya alwala ya sa fararen kaya zai ajib ya maimuna ajib ya maimuna da jinnu ajib ya maimuna da jinnu bayan ya shafa turaren nan ana yin shi kafa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ya danganta da kowane irin nau'i na hadimi kake so kowane irin rauhani kake so ka ɗauka shikenan zaka shafa wannan turaren a jikinka zaka zauna kai wannan ajib ya sarsa ya ilu ko ajib ya narji ya ilu ko ajib ya rauka ya ilu ko ajib ya zabta ya ili ya danganta ne da kowane irin nau'in hadimi idan dan galadima ne za ka kira ya Allahu ya dan galadima ya Muhammadu ya dan galadima idan malam Muhammadu ne ya Allahu ya malam Muhammadu ya ya ya malam Muhammad idan ya zama na gimbiya ce ko marduda ko ibn zuhaizas ko ma dai wane ne wanda kake so ka yi amfani da shi to insha Allah wannan sunan za ka kira ana wannan aiki ne tsawon kwana uku to daga kwana uku in Allah da kana cikin lazumin za ga ta dauko wannan kan ragon ta kawo ta ajiye gaban ka to idan ta ajiye maka gaban ka kana fasa zaka ga ba jini ba komai a jikin ragon zaka cire zobukan ko zoban kuma zaka ga babu zaka ga nan take hawainiyar in ka tsaya zaka ga hawainiyar tana da ranta ta fito to in ta fito din nan zata fito tare da zoban za ta ajiye maka zoban tana zuwa in ta tarar da bango za ka tarar ta bata to daga nan insha Allah idan ta bata nan za ka dau zoban kana sawa abu kana sawa nan take za su fara maka assalamu alaikum marhaba bika daga nan za ku yi duk maganganun da za ku insha Allah kai ma ka mallaki rauhani hadimai ka mallaki zobe wanda ake kiran iska ka mallaki zobe mujarrabi na mu'amala da iska ko rauhani misali duk wanda yake son gaskiya yake son mu'amala a yanzu gaskiya sai yayi amfani da rauhani ko yayi amfani da hadimi kuma kada mu ga wannan hanya ta yi wahala hanyar mu'amala da rauhani tana da matukar daɗi tana da amfani zaka dinga ta yadda zaka dinga jin labarai zaka dinga jin bayanai wasu lokuta kuma wannan in ma kana so har su dinga kawo maka kuɗi to a wajen sawa a bakin hawainiyar zaka ka sa da wani nau'i na irin kuɗin da kake so su dinga kawo maka ko kake so su dinga ajiye maka kuma hadime ne wadda kowane irin aiki za a yi da su ko bincike ko haɗa aure ko haɗa soyayya ko jan hankali ko neman matsayi ko samun ɗaukaka ko neman kariya wajen Allah ko samun buɗin harkoki ko magana akan magani insha Allah duk damuwar da aka zo da shi in ka zurfa wannan zobe a ciki ka ba mutum ya wanka ko ya sha ruwan insha Allah damuwar ta tafi haka yan kasuwa haka malamai haka manoma haka masu neman tsari direbobi da sauran abubuwa insha Allah ana iya amfani da wannan zobe kuma bi izinin Allah ta'ala za a ji daɗin sa yadda ya kamata amma dai a yi sarful amma a kula wannan hanya na zobe yana da matukar kyau gashi nan kuma alhamdulillah mun yi shi kuma bi bi ya ta'ala za mu raba shi zuwa ga masoya da yan uwa da kuma sauran waɗanda suka ziyarce mu insha Allah kuma muna ba mutane shawara duk wanda ya ga aikin jinnu bai yi ba musamman wanda muka bayar ko wanda ya zama da mu muka yi shi to gaskiya mutum ya duba yanayin tauraron sa ko yanayin abubuwan sa ne amma wannan hanya da muka kawo muku babu wata hanya mafi sauki ta mallakar rauhani sama da wannan eh, amma muna ba da shawara ga duk wanda zai ya daure yanka ragon in turare ne amfani da turare dan ka zo kana hurɗa da jinnu yana neman turare yana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 Allah kuma ya ɗaukaka almajirci da almajirai ya ƙara dafa mana asiri ga mutanen mu wanda suke ƙasashen waje wadda aka dama wannan zobe insha Allah in kai shi har maganin har layar bata yana yi har bi bango yana yi yana kawo farin jini yana kawo ɗaukaka yana kawo buɗin harkoki yana jawo abokan kasuwa ko abokan mu'amala na makaranta insha Allah zobe ne mai matuƙar kyau da tasiri da amfani kuma alhamdulillah Allah ya ba mu ikon kammala shi insha Allah to haka ake yin shi kai ma ka yi da yawa don ka taimaki 'yan uwa almajirai da masoyanka da mutanenka Allah ya taimake mu Allah ya bamu nasara kuma Allah ya ɗaukaka mu baki ɗaya